الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتاف مناهد شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نبض مالمي القاضي إياض اليحسبي المالكي عليه رحمة الله تعالى كما ونزيز مجلس من الأريد ثلاثين لأكواتك اللتافون a inda malan ya fara mana batu akan hadisu hindi ibn abi hada hadisi wanda ya tattaro sufofi na annabi sallallahu alaihi wasallama a isnadinsa bai inganta ba muna ƙara nana ta wannan amma akwai jumal jumloli da yawa na hadisin waɗanda sun tabbata ta wata riwayar ko ta wasu asani ɗin daban amma shi hadisin a dunkule ga baki daya isnadinsa mai rauni ne kusan duk malamai sun tafi akan haka mun gane to shine sai ya ce sa'altu khalihin dabna abi hala aka ce alhassan ibnu ali radiyallahu anhuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce na tambayi kawuna dan uwar mamata domin me a matsayin yayar mamashi yake domin ɗan Khadija ne na na Khadija radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗanta ne Hindu na Abi Hala shi kuma alhassanu ɗan Fatimatu ne ɗan Khadija radiyallahu anhuma to kaga shi sa aka ce hali an shayyati rasulullahi sallama game da sifar annabi sallama hiliya asali sifa to amma daga baya an fi amfani da ita a sifa wacce take kyakkyawa ita ce ake cewa hilya yawwa hilya yawwa shine hilya hmm? hilyatan talbasunaha wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha kaga hilya ya zama ne abin ado eh shine kuma hulil ai hulih hiliya huli to an ce wa sifar mutum hiliyatuhu لأن المرأة يتحلى بصفته إن كانت جميلة إن متن صفة كتشاوة سيزم كتشاوة وشيسا سيأكي شيء وصفات حلية حلية wa kana wasafan shi hindu ya kasance mai iya siffanta abu hindu bin abi hala ka haka Allah ya wasu akwai mutumin da in zai siffanta maka abu to ba yadda za a yi ba za ka je wannan abu shi yasa su alwasafun a cikin almu'arikun ba kowa ke da wannan ba akwai malamin tarihin da ba wasafi ba bane tarihi daga cin tarihi akwai alwasu a in za ka ba da tarihi to kana siffanta wanda kake ba da tarihinsa to ba kowa ya iya siffa ba in kana son ka koyi yadda ake siffanta karanta littafin alimamun zahari ka ga yadda ake sifa wa ana arju an ya sifa min ha shai'a ni ina son ya siffanta mini wani abu daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a ta'allaqu bihi domin in rataye da waɗannan siffofin in yi koyi da su to su kuma siffofi kala biyu ne akwai alhalku akwai alhulku alhalku a sifatu zahira alhulku a sifatu batina siffofi na bayyane su ne ake ce musu alhalku su kuma siffofi na ɓoye na zuci wanda su ne ɗan adam su kuma su ne الصفات الظاهرة صفوفي نتيبي سوني الخلق يوا شيني شيني وانت يكي شوا أكرم بخلق نبي زانه خلق هذا أكرم بخلق نبي زانه خلق yace daraja kayi mamakin daraja halittar annabin da wannan halittar tasa zanahu khuluqu kyawawan ɗabi'u kuma sun yi wa wannan halittar ado yawwa sau da haka ne amfanin kyau ba ba hali hmm? maciji kenan kan dan maciji ba eh. yaro ya gan shi a bayan gida sanyi ya dame shi sanyi ya bige shi yi kenan kawai ya ɗauke shi ya tafi ya je ya zo da shi gidansu ya ɗumama shi ya ɗumama mugu ba yana jin jikin shi ya kai kawo mala kawai sai ya fasa kai zai kashe yaro da ya taimake shi baban shi allah yaro ya tsandara ihu da ya ga abu ya fasa kai a gaban shi baban shi ya zo yana zuwa take shi da takalmin shi na sojoji ya ce wala tasna ilma abu fa fi gairi ahli ya ce wannan mugu ne ba a mai kirki tsakaninka da shi kisa yi mugu ne ƙala sai ya ce kana wasu sama fahman mufahaman annabi salama ya kasance fahman mai girma ne shi mufahman sannan kuma abin girmamawa ne shi malamai suna cewa fahman nan ana nufin babba ne shi a halittarsa sannan ko mutane suna jin kwarjininsu a ransu wasu kuma suka ce fahman inda nan mufahman inda rabbi ai aziman inda nasi wa mu'azzaman inda rabbi mai girma ne a wajen mutane sannan kuma Allah ta'ala ya girmama shi to shine fahman mufahman da kaga wannan ai tabbataccen abu ne ko yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badr fuskar manzon Allah sama ko da yaushe tana ƙyalli kamar yadda wata yake taura yake a ranar badari a kwanakin badar sune ne sha uku sha hudu sha biyar anas radiyallahu anhu ya tabbata ya ce ya zauna yana kallon wata badari sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa wai waye fa haske ya kasa tantancewa shi waye a cikinsu ya fi haske annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa a wata eh. sannan sai ya ce ne akwala min al-marbu'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwala min al-marbu'i manzon Allah sallama ya fi tsawo min al-marbu'i fiye da mutumin da yake gajere tsakatsaki idan ya zo cikin mutanen da suke gajeru to sai a ga ya fi su ya fi su an an ce al-marbu shine ruba'a ar-ruba'atu fulanun ruba'atu wane matsakaici ne to manzon sama kuma ya fi matsakaicin tsawo sau shine kashi ne kana akwala min al-marbu'a min al-marbu'a ay arba'a min an-nas arba'atu min an-nas shine al-mutawassit khalqan wanda halitta shi matsakaiciya ce to manzon sama kuma ya dan fishi kadan in kana ganin mutumin da ake cewa shi ba dogo bane kuma ba gajere bane to manzon sama ya dan shi kaɗan in ya shiga cikin masu tsawo in ya shiga cikin su sai a ga ya wuce su shine aqwala min al-maghbu wannan malamai suna cewa haka ba a gane haka illa bi im'anin nazar sai mutum ya tsaya ko sai ya kalla shi yasa sayyidina abubakar dogo ne sayyiduna umar dogo ne sayyiduna umar dogon shi sai Allah hada masa da kiba sayyiduna abubakar radiyallahu anhu dogo ne amma kuma me sai ya zama siriri sosai kuma siran tasu shi yasa kaya suke mishi yawa to in suna tafiya da manzo Allah sama sai a ga manzo Allah sallama ba wani wuce shi kuma suke cancan ba in kuma manzo sama yanzu yana tafiya da irin sai ibnu mas'ud wanda shi kuma gajere ne sosai to sai a ga manzo sama ya kira shi wato sa dai ba wani aibin da take da shi kuma dama mutum ya kasance haka matsakaici to ne bai da aibi eh, ba ka da masoka game da shi in ka tashi ba za ka ce masa gajere ba ka zagai duk da kuma ba kai ka halitce shi ba amma saboda karfin hali sai mutum ya faɗi abin da ba a sa shi ba sannan kuma ba dogo ba ne can shi ma ka ce mai zankalalo ko ba ka ake yi ba matsakaici wa aksara min al-mushazzabi wa aksara min al-mushazzabi sannan manzon Allah sallallahu ya fi jarta fiye da wanda yake mai tsawo sosai shine al-mushazzab al-mushazzab shine wanda ya kasance a tsawilul ba'in wanda tsawon sa ya kai can yin waɗanda zaka ga in za su shiga kofa na zubin sai sun durkusa to manzon Allah sama ba kamar yake ba waɗannan sufofin tabbatattu ne duka a cikin wasu riwayoyi ingantattu sau da ka lokacin da mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzo Allah sama a cikin bacci to yanzu abin da za a masa mu'addiri sai ya masa waɗannan tambayoyi, ya ka gan shi kun gani an ce mana ne an ce mana na farko daga cikin siffofinsa bayan an ce kana fahman fahman sai aka ce ya tala'alaku wajuhu fuskarsa tana kyalli tana haske tala'alu alqamari lailatul badri sai mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce kai kaifa ra'aita wajahu sai ya ce muswaddan a'udhu billahi sai ce ai ya ga fuskar baka sai a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi da Allah daga nan kai shiru kuma dan Allah ka sake ba da labarin nan ka tuba wa Allah kai shiru daga nan ka sake faɗin wannan magana azan su mutane suna jin daɗin su ce sun yi mafarki sun ga annabi sallama daga cikin daga cikin abinda tawazu'un manan albani da kuma gaskiyarsa 'yan jarida sun taɓa masa wata tambaya suka ce a rayuwarka ka taɓa mafarki ka ga annabi ya ce wallahi bai taɓa yi ba shi bai taɓa yi ba shan goma na sai albani shi bai taɓa yi mafarki ya ga manzan da salawa ba to aibi ne shi shi ne ya faɗi gaskiya amma wani sai sun ƙaƙalo shi kai ƙirya faka ce yi mafarki ba na ganin annabin salama ba mujarradin ƙirya mun karanta da ku ana a cikin al'adun mufrad manzon sama ya ce man tahallama duk wanda ya ƙarye ya ce ya yi mafarki alhali bai yi ba to ranar lahira kullifa an yi aƙida bai na sha'iratai kullifa an yi aƙida bai na sha'iratai ranar lahira za a ba shi gashi guda biyu ɗan sirara ko a ba shi sha'ir alkama ya ƙarama sai a ba shi a ce ya ƙulla tsakaninsu ya haɗa wala ya aqidu ba zai taɓa iyawa ba sakamakon ƙaryar da ya yi mafarki alhali bai yi ba shi yasa malaman tafsiri wasu sukan kawo cewa eh, eh, shi wannan da ya ce inni a rani ahmilu asi ra'asi khubuzan ta'kulu tayru min to shine sai da ya fassara masa sai ya ce a ah, ni ban yi ba sai ya ce a kobi al'amurin da zai ta tafiya malaman tafsiri wasu sun kare wayar cewa shi wannan ƙarya yake mai asiru hamran din ne shi ne a ru'uyar haƙƙa yi mafarkin gaske shi kuma wannan ta hallama ne da ya ji wannan ya mafarki sai ce mu je wajen shi ya fassara mana mu kure shi to shi ne bayan an fassara masa aka ce to kai wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'atihi sai ya ce a ah, ni fa ban gani ba ban yi mafarkin ba sai annabi yusuf sai ce qudiya al-amru alladhi fihi tastafiya ce ko kai ko ba kai ba ta tabbata to kaga amma sai wani zai ce ai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali bai ganshi shi ba ba daidai bane zunubi ne babba Allah ya shirya to shine atwa atwa min al-mushaddah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance azimal hama manzo sallama kansa babba ne kansa babba ne tun can da ulama'u ilmin firasa malaman da suke bincike akan physiognomy ilimin eh, abin da al-istidlal bil zahir min ajli al-ikhbar an al-batin akalli zahiri sai a bada labarin ɓoye ilimi ne fisiyognami firasa ilmin firasa to wannan ilimin tun kafin zuwan musulunci suna cewa idan mutum kan shi abin nan izamun ra'a kan mutum ya zama babba to alama ce ta fitna alama ce ta mutum zai yi abin nan akwai kwakwalwa zai yi hadda kuma zai zama mai fahimta amma aka ga mutum kanshi irin ɗan ƙaramin nan to akwai damuwa kuma yanzu ka ga ai ciwo ma wannan da ake haifarsa da nan haka din nan ba kansu nan karami ake su ba kaga shi ne wallahu alim to shi ne azim alhama alhama arra'ad rajil sha'ar sannan gashin manzo Allah ta sallama rajul a taje shi ne shine kamar yadda ake cewa fitar julihi kaga tajewa kenan yawa tarajjul shine taje gashi wa rajul sha'ri to kana sha'ruhu rajilan rajil yawa ba rajul ba ba rajil ba kuma kaga yanzu guda uku muna da rajul me kenan mutum kenan ra'aitu rajulan rijluhu tawilatun wa ra'suhu rajulun na ga wani mutum kafa shi doguwa ce sannan kuma gashin shi a taje to kaga shine rajulan sha'ab in infarqat aqiqatuhu faraqaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan gashin gaban kansa shine aqiqa gaban gashin gaban kai nasiya idan ya rabu faraka to sai ya raba shi da kansa in farkat nan gashin ya yawa kenan to maza sama ya kan raba gashin sa gida biyu haka wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahmata udhnayhi in ba haka ba kuma to manzo Allah sallama gashin sa baya wuce shahmata udhnayhi daidai wajen tsokar kunnuwan sa nan kenan gashin sa in bai raba ba kenan in yana dunkule nan eh, shine shahmata udhnayhi idza huwa waqtarahu idan ya bar gashin a yalwace haka gashin sa yake laraba suna da gashi Yi wannan ya tabbata haka duk da gaske ne manzo yana da gashi shi yasa ya bada ka'ida yace man kana lahu sha'un falyukrimhu duk wanda yake da gashi to ya girmama gashi ka Allah baka gashi kuma ka rika walakanta shi ka rika kula da shi kenan to shi kuma gashi mun shaka shi abinda malamanmu suka yi taƙariri suka tabbatar shine gashi tabi'un li urfin nas yana bin al'adar mutane in kunta fi qaumin yahliquna ash'ara ru'usihim fahliq wa in kunta fi qaumin yuwaffiruna sha'rahum wa yukrimunahu fawaffir sha'rak wa akrimhu idan kana cikin mutanen da aski suke to karka aski domin in baka aski sai ka zama mutahani yanzu kai ka ga mutum ya tara gashi ya bashi ya zo zai ja sallah ya shiga eh? a cikin al'umman mu nan kun yi shiru mana kawai sai ga wani irin gashin shi irin na mata ya ma raba shi gida biyun ɗaya nan ya fakin kawai shi ke nan sai zo sai ya sa wata hula sai ta zama a tsakiya nan kawai da ta nan kawai zai zo ya ce istawu eh, eh, har da wuya ka bi shi sallah saboda mutahani ne a wajenka mutanen da suke yin wannan yanzu a cikin al'umma mu ba mutanen kirki ba ne eh a faɗi wannan sosai mutane su bi don su bari to amma wuraren da su kuma gashin suke bari to shi kenan kana rayuwa inda ake barin gashin sai ka bashi ita ce ka'ida to tun da ba cikin mutanen da suke barin gashi kake ba ba dalilin da za ka bar gashi da gashin ka in ka ga ka rika aski sati biyu ko wata wata yi je kai aski shine daidai Allah shi kyauta azharan launi manzo Allah sa sama ya kasance azharan launi mutum ne wanda yake da kyakkyawan launi shine azhar din daga azharatu kulawa eh wasi'al jabini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwar goshi tunda an ce azimal hama to sai ya zama mai wasi aljabin yana da yalwar goshi aljabin ne goshi kaga duk wannan yana nuna ne malamai suna cewa da lalatun alal fitnati yana nuna kwakwalwa kun ga masu abin nan masu masu irin su aristotle din nan ya kake ganin kwakwalwarsu ya kake ganin kansu kai ka taba ganin hoton aristotle ko kaga wasfun ne ai alwasful khayali ne yadda aka karanta tarihin su ne to shine sai a zana su yanzu kuma ga AI ko da za a aika masa kawai shi kenan a yi ya fito maka da shi to su aristotle wai ana nuna suna da kwakwalwa su platon su sukura ko shakespeare ai kaga shakespeare ma katon kai yake daga kan shi babba ne a shi ya inganta mace mai katon kai yawwa ƙatan kai yake da shi hmm? kaga hatta a hausa idan ka tashi fassara waɗannan a haƙƙin manzalla ta sama kaga ba zuwa za ka ce ƙato ba gaba za ka ce haka ba sallallahu alaihi wasallam to an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a nan sai allah kai mu sai mu ci gaba da azajjal hawajib Hmm? me hajib a jikin mutum a ina hajib yake hmm? Hmm. jam'in shi ne hawajib